littafin don ingantattun hadisai kuma ko dan dan ingantattun hadisai ya keɓe littafin zai yi ga wani abu gashi ingantacce ne amma ya saba ba usul saboda haka dole a yi tawilinsa ko misali ba yana cikin sahihul bukhari ba hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yawmul khamis hadisin yawmul khamis cewa ya ce a kawo shi takarda ya rubuta ma mutane abin da ba za su taba bacewa ba bayan sa sayyidina umar ya ce inda na kitabullahi hasbuna muna da littafin Allah ya ishe mu ai yana cikin sahihul bukhari wannan hadisin to amma dole ne kai mai karatu ka kalli tarihin sayyidina umar kallo na gaba daya ka kalli waqi'an da ta faru din ka kalli siran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kallo na gaba ɗaya kafin kai hukunci akan wannan zahiran akan wannan waqi'an ita kaɗai in ba haka ba shikenan sai a ce sayyidina Umar ya bar addinin musulunci wal iyad billahi ko in dai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce a kawo abu ya ce a'a ba za a kawo ba ya rubuta abin da al'umma ba za su yi sabani ba ai ya ya ya ya saba ma umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fita daga cikin ta'a ga manzon Allah wal iyazu billahi to babu shakka dole ne mutum ya hada wannan mas'alan da wasu mas'aloli gaba daya sannan ya kalli mas'alan sai ya ce a'a me yoyuwa me yoyuwa wannan hadisin an ruwaito shi da ma'anansa ne musamman wanda wanda ya ruwaita hadisin ba dole yana wajen bakila mai yuyuwa kuma sayyidina umar din da ya faɗi cewa inda na kitabullahi na sayyidina umar din da ya ce hasbuna kitabullahi misali ko muna da littafin Allah ya ishe mu zai yuyu manzan Allah sallallahu alaihi ya nuna masu mas'alar da zai rubuta masu sai ya tausaya ma halin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki ya ga kila wani abu ne wanda yake yana cikin abin da dama yana cikin Qur'ani kila ya gabata manzan Allah ya faɗa masu ya ce a to tun in dai wannan ne a bari tunda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna Qur'ani to shikenan mu da shi mu tausaya ma yanayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki zai yi dai abubuwa da dama wanda yake duka wujuh ne da za a wajjahar da wannan nassin ba haka nan kawai da mutum ya ga hadisi shikenan sai ya dauka ya ta'alluki da adab din shi ya ce ai shi kenan ko sahabbai sun yi kaza ko sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaza ko sayyidina rasulullahi kaza to irin dai waɗannan mutanen yanda suka koma suna jazza suna rarraba addinin musulunci kenan suna rarraba nusus nan addini tare da kuma tsananin raunin su wajen fahimtar addini misali inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna zalzalata sa'ati shay'un azim akwai wani daga cikin su wanda ake ce mai fensna sai ya fassara wai zalzalata sa'ati wai kadawan kararrawan agogo saboda sa'ata agogo kenan zalzala kuma motsawa ne saboda haka yace kadawan kararrawan agogo saboda kaga kaga bai fahimci abin da ake nufi ko can gajewa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi daya daga cikin su da yazo zai fasara wannan flash sai yace ai abin da ake nufi watan ranar tashin kiyama ko wani mutum zai zo da wata yar tsuntsuwa a wuyarsa wanda take za ta zama tana tana tana faɗin duk ayyukan da ya aikata to kaga duka wannan ko can da Allah subhanahu wataala ya ce hafina min hawlil arshi yana maganar mala'iku shi da ya zo shi wannan flashar zai fassara sai ya ce ai wai mala'iku suna nan kafafun su ba takalmi a saman al'arshi <laughs> kaga to duka da wannan rashin sanin riskan ma'anar larabci yana cikin abubuwan da ya fada da su suka fada